وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to in insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha hudu daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙalar na kafaru lirusulihim lanukuri jannakun min ardina aula ta'udun na fimin latina. Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah suka ce wa manzanninsu domin muna cikin ayoyin da suke bayani game da tattaunawar da ta gudana tsakanin manzannin Allah da al'ummominsu waɗanda suka yi imani da Allah kan dama sun sallama sun miƙa wuya zuwa ga abin da annabawansu da manzanninsu suka kiraye su waɗanda suka kafirce suka juya baya su ne suke sa'insa da manzannin Allah bisa saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzannin da shi zuwa gare su wakalar ladina kafaru li rusulihim waɗanda suka kafirce ma Allah sai suke ce wa manzanninsu lanukhrijannakum min ardina suka ce wallahi za mu fidda ku daga cikin ƙasar mu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo kan tafarkin mu kan aƙidar mu kan addinin mu kan matafiyar mu mu tafi tare da ku abu na farko da suka fara tuhumarsu da shi shine cewa suna da kokonto wa inna lafi shakkin mimma na ilayhi murid suka ce muna da kokonto mai zurfi muna da shakka mai zurfi game da abin da kuka zo da shi manzannin suka ce musu afillahi shakkun yanzu akan sha'anin Allah cikin al'amarin Allah ne kuke da kokonto menene abin kokonto game da al'amarin Allah fatiris samawati wal ardh Wadda ya kagi halittar samai da kasai idan kana ganin ba Allah ne ya yi sama ba ba Allah ne ya yi ƙasa ba to ka nuna wane ne ya yi saman ko ya yi ƙasa a runi ma za ka daƙo min al'ardi Allah ce ku nuna mun abinda waɗanda ba Allah ba suka yi a bayan ƙasa ka je ka nuna wata tinkiya ko wani bishiya ka ce wannan ba na Allah ba ne Allah ce ku nuna mun da iyayen gidajenku abin bautanku suka yi koma bayan Allah da aka toshe wannan kofan sai suka ce in antum illa basharun misluna ai ku mutane ne kamar mu yanzu kaga kenan ba Allah ne suke da kokonto akan shi ba ba za de su bi Allah bane sun kafirce ma Allah akan wata bukata ta shedanci ko akan galaba da rinjaye da shedan yayi akan su jama'a mun fahimta ko mutane ne kamar mu manzannin suka ce innahu illa basharun mislukum tabbas mu mutane ne kamar ku walakin Allah ya munnu alaman ya sha'u min ibadihi amma Allah na baiwa wanda yake so daga cikin bayi ba zai yi ku ce don mu mutane ne kamar ku kuma a ce darajar mu ɗaya da ku ba domin a bisa al'ada ai ko da jama'a aka samu a wani mazauni guda a wani waje guda wa sashi yakan fifici sashi wa ma kana lana an na atiyakum bi sultanin illa bi idinillah kuma ba zai yiwu gare mu ba mu zo muku da wata mu'ujiza face da izinin Allah kun ga duk kofar da suka bullo suka biyo ta wannan kofar manzannin sai su toshe wannan kofar jama'a mun fahimta to matakin ƙarshe sai suka ce musu kawai lanukuri jannakun min ardina wallahi da mu fidda ku daga cikin ƙasar mu aulata udun na fi millatina ko kuma ku dawo kan tafarkinmu wannan kuma sunna ce ta kafirai sunna ce ta waɗanda suke faɗa da addini jama'a mun fahimta mun ba da misalsalu cikin manzannin Allah waɗanda aka musu barazanan koransu da fidda su daga cikin garuruwarsu an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ilaihim rabbuhum sai ubangijinsu su manzannin sai yayi wahayi gare su na zalimin Allah ce wallahi zan halakar da azzalumai wala na kuma ardha min ba'dihim zan zaunar da ku a cikin kasar bayan na halakar da su Allah sai ce zali kaliman kafa makami wa kafa wa'id wannan alkawari ne da nake yi dama ce da nake ba da ita liman kafa makami ga wadda ya ji tsoron na ma'ana ya ji tsoron Allah ya dubi girman Allah ya tuna tsayuwa a gaban Allah wa kafa wa'i wadda yake tsoron narkon azabata yake tsoron haɗuwa da ni yake tsoron azabata Allah ya ce haka nake ba su wannan damar jama'a mun fahimta ashe duk dama da bayi suke nema a wajen Allah wallahi sai sun yi biyayya ma Allah kafin su samu wannan damar duk damar da bayi suke nema a wajen wannan wannan fa sunnar Allah ce da ba ta ba. haka tsarin ubangiji yake ka yi tilawan alkur'ani duk inda ka samu Allah ya ce zai taimaka zai tallafa zai agaza zai ba da gudumawa zai cece ku zai taimake ku yakan saka sharaɗi wallahi sai kun bi shi jama'a mun fahimta inna لننصر rusulana, Allah ya ce في الحياة الدنيا Allah ya ce tabbas za mu taimaki manzanninmu sai ya ce na amanu da waɗanda suka tsayu akan imani fil hayatid duniya a nan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da ran da shaidu za su tsaya don ba da shaida a gaban Allah ba ranar alkiyama ba Allah ce to zan taimake su a duniya Allah ce zan taimake su a lahira a wani gu cewa yake wa kana haqqan wani gu wa kana alaina nunjil mu'minin Allah ya ce wa kana haƙƙan alaina hakki ne akan mu nasrul mu'minin Allah ce za taimaka wa mu'minai duka yakan zo mu'minai mu'minai mu'minai mu'minai kazalika haƙƙan alaina nunjil mu'minin Allah ya ce ai hakki ne akan mu za zamu ci mu'minai daga halin kakani kayi da suke yi to haka Allah subhanahu ta'ala yake alkawarta mu waɗanda suka yi imani imani na gaskiya ba imani na baki ba imani na gaskiya shine imanin da furuci ya shiga cikin aiki yadda aka furta shi haka aka aikata shi domin malamai idan suka zo ta'arifin imani sukan ce qaulun bil magana ne da harshe mai imanin ya faɗi cewa yayi imani da Allah wa i'tiqadun fil qalbi sannan ya kudurci abinda ya faɗan a cikin zuciyarsa imanin yana kan harshensa sannan imanin yana kudurci a cikin zuciyarsa wa amalin biljawari sannan kuma imanin ya shiga cikin gaɓoɓinsa ya yi aiki da imani amma lokacin da kake furta imani amma aikinka a aikace yana warware imanin wannan imanin ba zai yi ɗanɗanon da za ka more shi ba domin da yawa ga sunan a ƙor'ani sukan ce mun yi imani da Allah Allah ce wa mahum mu'minin ba masu imani bane ashe faɗa da baki ba shi ke tabbatar da kai mu'mini bane idan ka faɗa aikin ka ya tabbatar da abin da ka faɗa jama'a wannan shine imani na gaskiya to a nan ne bayi suke samun taimakon Allah suke samun gudumawa a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu samu dace duniya da lahira to za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله مدوكاكين سركي يتي واستفتحوا بمعنى طلب الفتح بالنصرة على الأعداء Allah ya ce to lokacin da makura ta kai matuka yanzu an ɗauki mataki na ƙarshe ko dai ku fita daga cikin alƙaryar mu ko dai ku dawo kan addininmu mun karanta ayoyi da yawa wadda a daidai wannan lokacin babu wani annabi da mutanen ba su yi ƙoƙarin kashe shi ba ran da aka yi mitin na ƙarshe a daren da za a farwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi izini ya hijira an je an haɗu an tattauna a darun nadwa a nan aka ɗauki matsaya a kore shi ne a tsare shi ne a kashe shi ne aka ce a kashe shi kawai nan shi ne shawara na ƙarshe da aka tsaya suka ce idan kuka kule shi waɗanda suka yi imani da Allah ƙarshe da su yi ƙarfin da za su fidda shi idan kun kore shi kun kashe maciji ne ba ku sare kai ba ta yiwu ya dawo da wani salo a kashe shi kawai a kashe shi suka ce idan muka kashe shi akwai rigima da ƙabilarsa akwai rigima da 'yan uwansa sai suka ce to ai ba kisan za a tura wani ne ko waɗansu ke ɓantattu su kashe shi ba a haɗu a yi alliance duka wata ƙabila ta shawa, ta shiga cikin kisan a yi kisan jama'a mun fahimta kamar misalin a duba ƙabilunmu wani ne za a kashe shi sai a je a ɗauko misali hausawa biyar a ɗauko yarbawa biyar a ɗauko iba guda biyar a ɗauko fulani guda biyar a ɗauko tibi guda biyar dukkan ƙabilun da ake ganin ba za su taɓu ba sai a ɗebo wani sashi nasu sai a haɗu a zo a yi kisan suka ce ‘yan uwansa ba su isa su yi faɗa da duk waɗannan ƙabilun ba jama'a kun fahimta wannan ita ce matsaya ta ƙarshe da aka tsaya akan a farwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi izini ya yi hijira annabi isa fa alaihi salatu wasalam da kuke ji din nan ran da Allah ya daga shi yahudawa sun yi takin ɗinsa ne za su kashe shi saboda yadda suke neman sa ruwa a jallo sai da ta kai ma annabi isa alaihi salatu wasalam wallahi ba yi da takamaiman gari ko anguwa yau inda zai yi karatu a nan yadda muka yi to ba a san a wani anguwa zai kwana a garin nan ba saboda yadda yahudu suke neman shi ƙarshe sai suka samu satan ansa a gidan da yake tare da wansan sai suka zo suka yi atakin ɗin gidan za su farmishi nan ne Allah ya sanar da annabi isa alaihi salatu wassalam ya tambayi almajiransa ya ce a cikinku wane ne zai amince a jefa mishi kamata duk abin da zai faru ya faru a kansa wa ya kunu ma'ifil janna ya zan tare da ni a cikin aljanna wani matashi ce gani na amince wa ma kataluhu wa ma walakin shubbiha lahum Allah ya ce ba kashe shi ba basu tsire shi ba an dai kwatanta musu an kamanta musu shine suka farma wadda aka kwatanta musu shi din kai jama'a ba fa manzowa ne ko manzowa ne ba duka manzannin Allah duka manzannin Allah Allah a Qur'ani yace wa hammat kullu ummatin برسولهم ليأخذوا برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب الله يتي وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه بمعنى ليقتلوه Allah ya ce kowace al'umma sai da ta himmatu ta yi yunkurin kashe manzanta wajadalu bil batil Allah ce sun yi amfani da barna sun yi amfani da ƙarya liyudhidu bihi alhaq don su bishe gaskiya da ita fa aqastuhum Allah ce sai na damke su na halakar da su fa kaifa kana iqa Allah ce ya kaga ta in na tashi hukunta mai laifi Muhammad kullu ummatin bi rasulihim Allah ya ce kowace al'umma sai da ta yi yunkuri game da manzonta liya zuhu su kashe shi ba annabin da ba a yi yunkurin a kashe shi ba jama'a muna fahimta to lokacin da makura ya kai makura wastaftahu waɗannan manzanni sai suka nemi taimakon Allah suka ce Allah ka kawo mana ɗauki sai ka ji annabi nuhu yana cewa kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu abadana قد أربهم أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر Allah ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin kafin mutanen ka su karyata ka mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam sun karyata annabi nuhu gabanin naka wa kalu majnunun Allah ya ce suka ce annabi nuhu mahaukaci ne wasdujir suka yi mishi barazanan kisa fada bahu sai ya roki ubangijinsa anni maglubun Allah an yi galaba a kaina an yi rinjaye a kaina fantasir Allah ka taimake ni fa fatahna ba samai Allah ya ce sai muka bubbude kofofin samai bima'in munhamir Allah ya ce da wani ruwa mai zazzaga mai zuba da karfi inji Allah Allah ya ce sama duk kofar da take zubar da ruwa Allah ya ce kawai ruwa ya zo wa fajjarna al-arda uyuna Allah ya ce sai muka bubbugar da idan dunan ruwa daga ƙasa duk wata kofa da ruwa yake fita daga ƙasa Allah ce sai muka buɗe shi faltaqal ma'u ala amrin qad qudir Allah ce ruwa sai ya hadu sama ruwa ƙasa ruwa bisa al'amari da Allah ya kaddara Allah ba ya amsa addu'a ba to wannan roƙon da suka yi wastaftahu roƙon Allah da suka yi neman dauki a wajen ubangijinsu wa kana nuhur rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara wa qala nuhu rabbi annabi nuhu ya ce ya ubangiji la alal ardi min al kafirina dayyara Allah ka bar wani arni a bayan ƙasa wadda zai ɗan gifta ko ya wulga Allah duka a kashe su to sai suka nemi taimakon Allah Allah sai kawo musu ɗauki haka annabi Musa ya fera wata addu'a a suratul yunus wa qala وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وقال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتي ربنا يا أبنجي جمه إنك آتيت فرعون وملأه zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba wa fir'auna da manyan mutanen da suke tare da fir'auna irin su hamana da karuna zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba su kayan kawa na rayuwar duniya Allah ka ba su zunzurutun dukiya a rayuwar duniya rabbana liyudillu an sabilika lamun illamul aqiba ce yace Allah wannan dukiyan bayinka da a batar a fatattaka da dukiyar da ka ba su rabbana tmis ala amwalihim Allah ka talafar da wannan dukiyar Washi washdud ala qulubihim Allah ka ci kwallon zuciyarsu fala yu'minu kar su yi imani hatta ya rawul azabal alim sai sun dandana kudar su Allah sai ce kad ujibat da'awatu kuma an amsa addu'ar domin da ya yayi addu'a da wanda yace amin duka abu ɗaya suka yi annabi Musa na addu'a annabi Harun yana amin amin to da wadda ya ce Allah ka samu a aljanna da wadda ya ce amin duka addu'a su kai kad kuma, ya yace an amsa addu'ar ku da kai da ɗan uwanka fasta fastaqima amma fa ku tsaya car akan shari'a ku samu istikama, wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun karfa ku bi hanyar jahilai a rayuwa shi yasa wallahi malam duk yadda muke neman ɗaukin ubangiji wallahi in ba mu bi Allah ba ba da mu gani a ƙasa ba Allah yace an amsa addu'ar amma dai ga sharadi fastaqima ku tsaya tar akan shari'a wala ni karfa ku ratse sabilan ladina la ya'lamun ku bi hanyar jahilai ku ɗauki hanyar da ba ta Allah ba ku ce za ku bi Allah ce ku tsaya akan wannan jama'a mun fahimta shi yasa zaka ji can yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني الله يتي إذن باينا سكة تنبيك جمدني فإني قريب إنا قصد سوء أجيب دعوة الدائي إذا دعان إنا أمسى الدعاء دكمي روكو إذن يا روكيني أما فقا شرعي فليستجيبوا لي الله يتي نما سو أمسا مني إن نتي سبري سبري إن نتي سيي سيي وليؤمنوا بي سيي إيماني دني la'allahum yarshudun Allah ta sai in shiryar da su jama'a mun fahimta to amma yau mutanen mu suna ganin kamar da su yi wayo wa Allah haka ne wani ya dauki ma Allah kawai kamar wani abun biyan bukatarsa ne haka ne duk abin da Allah zai ce mishi yayi ba zai yi ba sai in abun ya dace da son zuciyarsa bari ba zai bari ba sai in ya dace da son zuciyarsa sai lokacin da ya ga wani abu ya ɓaci sai ya ce aje a karanta mishi alkur'ani yanzu wannan ina shi ya ɗauki alkur'ani kayan biyan bukata ne bai ɗauki alkur'ani shi ya bi alkur'ani ba bai ɗauki alkur'ani ya sa mishi doka ba ya ɗauki alkur'ani ne kawai in matsala ta dame shi a karanta mishi alkur'ani haka ne ko ba haka ba haka ne wa idza masal insana durr كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يتي وإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان الضر Allah ya ce idan cututtuka matsaloli damuwoyi suka addabi ɗan adam da ana lijan bihi Allah ya ce sai ya kama roƙonmu a kan kafaɗarsa sai fara roƙonmu ma'ana yana kishin gide au qa'iman yana tsaye yana roƙonmu au qa'idan yana kwance yana roƙonmu Allah ya ce haka dan adam yake wa idza masal insana durru idan cuta matsaloli suka addabi dan adam da ana li jambihi Allah ya ce sai ya dinga roƙonmu yana kwance yana kwance ne bacci bai zo ba amma yana tunani Allah ka ban mafita akan abu kaza Allah ka yaye mun abu kaza Allah ka sa in yi nasara akan abu kaza aw qa'idan idan yana zaune yana roƙon Allah aw qa'ima idan yana tsaye yana roƙon Allah ma'ana a duk halin da ya samu kanshi yana roƙon Allah falamma kashafna anhu durrahu Allah ce da zaran mun yaye mishi matsalolinsa marra sai ya shuɗe ya ci gaba da hada-hadansa ka allam ya dukuna ila gurrin masabu yace in ka ganshi kai ka ce bai taba gurfana a gaba gare mu yana roƙon mu ba kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun Allah yace haka shedan ke kawatawa mabarnata irin wannan mummunan aiki to akwai da kawai shi ya dauki Allah ne kawai a matsayin abun biyan bukatarsa to Allah ba zai biya bukata ba ana samun abin da ke wajen Allah ne idan an yi wa Allah da'a in an yi wa Allah da'a a nan ne ake samun biyan bukata a wajen Allah jama'a mun fahimta wastaftahu suka nemi taimakon Allah wa khaba kullu jabbarin ani Allah yace ya tabe yayi asara wane Allah yace kullu jabbarin ani duk wani jabberi wani kangararre mai dogewa akan kafirce ma Allah Allah yace ya taɓe, ya halaka ya shiga uku min wara, ihi jahannam Allah ya ce gaba gare shi akwai jahannama tana jiran Allah ya tsare wa yusqa min ma'in sai sadi Allah ce kuma ana shayar da irin waɗannan mutane da suka kafirce ma Allah suka kangare ma Allah suka doge akan saba ma Allah Allah ce ana shayar da su min ma'in sadi daga wani ruwa na diwa a cikin gidan wuta Allah ya tsare mu idan mutum bai ji tsoron Allah ba zai kunyata a gaban Allah idan mutum bai ji tsoron Allah ba zai kunyata a gaban Allah mutane sun gagara fahimtar bambancin da ke tsakanin rayuwar duniya da lahira wallahi mana wallahi iya tsarin da Allah ya ba ma duniya ka ɗauka yadda ka san ake zuwa a zauna a zana waye ko neko na rantse da Allah iya abin da Allah ya kawo mu duniya mu zana jarrabawa ne mu koma jama'a mun fahimta yadda san ake zuwa a zana jarrabawa idan lokaci yayi a tashi iya abin da Allah ya kawo mu duniya wallahi mun zo ne mu yi sitin wani exams idan mun gama mu tafi wannan jarrabawan in ka fara in lokaci ya cika in ka fara ka yi abin da ka yi lokaci ya cika da a karbi takardar in ma baka fara ba da a karbi takardar jama'a mun fahimta idan aka zo jarrabawa ina ce kowace takarda akwai lokacin da ake bata wani sai a ce minti 45 wani sai a ce minti 60 idan ka zauna kana kallon fefan baka fara ba idan minti 60 din ya cika ina za a karbi takardar wallahi haka rayuwar duniya take iya kuma hoton da Allah ya bamu a rayuwar duniya kuma duk yadda kake kallon duniya Allah shi yayi duniya ka san ba kai ne ko sarkin garin ku ne yayi duniya wanda yayi duniya kuma iya hoton da ya bata kenan shine allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur alladhi kala mauta wal hayata Allah shine ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ma'ana Allah shine ya samar da tsarin waɗannan su mutu waɗannan su zo waɗannan su mutu waɗannan su zo alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum domin ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye a cikin ku zai kyautata aikin sa aikin sa ya zama mai kyau wannan ita ce jarrabawar da muka zo mu yi a duniya idan ka dauka duniya wani waje ne da zaka zo ka baje ka tashi ka fantama na rantsa da Allah zaka sha mamakin duniya in dai haka haka dauki duniya in dai haka ka dauki duniya annabi yace idan an wuni da kai annabi yace ka dauka da a kwana da kai idan aka kwana da kai annabi yace ka dauka da a wuni da kai idan muka tashi a karatu yau kar ka ɗauka gobe da a yi da kai kar ka ɗauka gobe da a yi da kai wallahi idan kana ma duniya tsammani yau an yi da kai gobe da a yi da kai jiya an yi kasuwa da kai gobe da a yi kasuwa da kai wallahi da ka sha mamakin duniya wallahi da ka sha mamakin duniya wata abati da Allah ya zuba bayi ita duniya kwata-kwata ba ita bace in wahala ne ba nan bane gidan wahala in daɗi ne ba nan bane gidan daɗi idan wahala ne duk wahalan da ka sha a duniya wallahi wasa ne in baka bi Allah ba ran da ka haɗu da Allah a ranar da ka san gaskiyar wahala idan daɗi ne wallahi wasa ne ba daɗi ba ne ba sai ka haɗu da Allah za ka san daɗi daɗi ne amma in ka ce za ka biye ma daɗin nan daɗin nan wallahi da ka ɓata lokacin ka ne domin shi daɗin duniya matsalar daɗin duniya shi daɗin duniya abun daɗin shi ba horarre ba ne a kan daɗin shi yasa kana tafiya da mota taya zai fashe to amma a aljanna in da ka shiga motan shi tayan ma bai isa ya fashe a nan in da ka ci daɗi daɗin zai iya shaƙe ka a can kuma daɗin ma bai isa ya shaƙe ka ba duk yadda kake son matanka a nan sai ta gaggaya ma baƙaƙen maganganu haka ne ko ba ka ba haka ne to a can kuma ba can daɗin ma an ce shi ma daɗin ya maka biyayya a nan kuma ka ci daɗin ne amma babu wadda ce daɗin ya maka yadda kake so saboda ka sai ka yi ce ka a ta gishiri ya yawa kuma ka gagara cin abincin to wadda ya ce wannan daɗin shi shi ne a gabansa wallahi bai san daɗi ba ne wallahi bai san daɗi ba ne wadda ya ɗauka wannan daɗin shi ne daɗi wallahi bai san daɗi ba ne to jama'a idan muna so mu kukuta na rantse muku da allah mu kyautata imani idan muna so mu kukuta mu kyautata imani mu kyautata biyayyarmu wa allah mu kyautata biyar biyayyarmu wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam mu guji kafirci mu guji miyagun bidiyo'i da munanan ayyuka mu samu kyautatuwan al'amura domin idan mun mutu mu samu dace Allah ya ce min wara wara'ihi jahannam alwara'u ma'anahu al'amamu gaba gare shi shine ma'anan wa a suratul kafi Allah yake cewa kana wara'ahum ko malikun ya'khudhu kulla safinatin gasba ai wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin gasba Allah ya ce min wara'ihi jahannam gaba ga wannan jabberi Allah ya ce akwai jahannama wa yusqa min ma'in sadi Allah ce kuma ana shayar da su ranar alkiyama ruwan kuraje ruwan gyambo ruwan miki ruwan malam na nan kala kala da aka tanadar mai yan kala kala kala kala babu ruwan da mutum zai sha bai ji mutuwa ta zo mishi ba wa yuska min ma'in sadid Allah ce ana shayar da su daga wani ruwa na ɗiwa ya tajarra'uhu Allah ya ce yana kwankwaɗonsa a tilas an kallafa mishi sai ya sha yana kuma sha a hakan a dole wala ya kadu yusibuhu Allah ce ba zai kai ma ya haɗe ruwan ba idan ya kurɓi wannan ruwan ɗiwon a bakinsa kafin ya kai ma ya haɗi ruwan waya ya atihil mautu min kulli makanin Allah ce sai ji mutuwa ta zo mishi ta ko ta ina wa mahuwa bi mayyit Allah ce kuma ba zai mutu domin da ka'ida da garan da ka mutu aka yi tashin alkiyama to magana ya kare wurare da yawa da aka samu Allah na faɗa a Qur'ani game da yan mutu la yamutu na fiha wala yahya ba mutuwa kuma ba rayuwa ba rayuwa shine ba zaman lafiya mutuwar ta fi daɗi ma ɗan wuta akan rayuwar kuma ba zai mutu ba to ruwan malam suna nan kala kala daban-daban Allah ya yi tanadinsu domin waɗanda suka kafirci wa in yastagithu yugathu bima'in kalmuhl yashwi idan kishi ya addabi 'yan wuta hankalinsu ya tashi rayukansu suka yi kamar su zazzago sai su nemi ɗauki abun Allah a taimake su da ruwan da za su sha wa in yastaghithu yugathu bima'in Allah ce sai a tallafa musu da wani ruwa kalmuhuli kamar narkakkiyar dalma yashwil wuju wanda yake so ya fiska daga inda ɗan ruwa ya ɗauki ruwan ya ɗauki akwashin kamar zai sha idan ya kalli ruwan sai naman fiskan shi sai ya zube bi isa sharabu Allah ya ce wannan abin shan ya munana wa sa'ad murtafaka wajen zama ya munana ya munana wajen zama ya munana a can e ko suratu sabni haza wa inna littagina la sharra ma'a inna littagina la sharra ma'a جهنم يصلونها فبئس المهاد الله أكبر يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا إله إلا الله bal qalu antum la marhaban bikum antum la marhaban bihim fa Allah wa inna lit la sharra ma'ab Allah ce waɗanda suka doge akan sabon Allah Allah ce suna da mummunar makoma jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad Allah ya ce jahannama ce za su babbaku a cikinta Allah ya ce tir da wannan shimfiɗa da suka yi makansu duk abin da kaga muke yin nan wallahi tallahi shimfiɗa ne wallahi tallahi shimfiɗa ne man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadun ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون من كفر فعليه كفره الله يتودي كافر تيما الله وكان سيئي wa kafircin. wa man amila salihan wanda ya aikata kyakkyawan aiki fali anfusihim yamhadun su ma masu aikata kyakkyawan aikin shimfiɗa suke yi wa kansu shimfiɗa ne in ka ba da sadaka shimfiɗa ce idan ka yi ƙiyamun laili shimfiɗa ce allah bayi zalinci ba za ka yi wani aiki ya ɓoye ba fabi mihad tir da wannan shimfiɗa shimfiɗa ya munana a ce mutum jahannama ya shimfiɗa makansa haza falyazuquhu hamimun wa gassas Allah zai ce gashi nan su ɗanɗane shi su taɓa su ji hamimun tafasasshen ruwa wa gassas da daskararren ɗiwa wa aka rumin shaklihi azwaj azwaj bi ma'ana anwa Allah ce kuma akwai ire-irensa daban-daban kala-kala shi ma wadda za a ba su amin wa akharu min shaklihi azwaj Allah yace kuma ga wani nau'i daban-daban kala-kala jinsi jinsi Allah yace da muka yi tanadi mai yan wuta don su sha su ji shi a jikinsu manyan batattun suna jikin wannan kayan shaye-shayen Allah sai ce musu haza faujun muqtahimun ma'akum Allah zai ce musu ga yaran gidanku wannan gayyar tawagar duka za su tsunduma a wuta ne tare da ku manyan sai su ce lamar haban bihim ba ma maraba da su innahum sadun nar waɗanda da su shiga wuta Allah ƴan wuta kuma ina ruwanmu da su ƙalu sai ƙananan su ce bal antum lamar haban bikum ku ne ba ma maraba da ku antum qaddamtumuhu lana ai ku kuka ja mana wannan musibin fa bi'sal qarar tir da makomar da muka samu wa qalu rabbana sai su ya ubangiji man qaddama lana haza duk wanda ya ja mana wannan musifar fa zidhu azaban dhi'fan fil nar Allah ka mishi azaba haka da su yi ta can baki a gaban Allah kar ka yadda wani ko ubanka ne ya saka saba ma Allah kar ka kar wani Allah ba dama ka je ka ce mishi wani ne ya saka domin lokacin da zai halicce ka bai yi shawara da wani ba so kuma bai kamata don da ka bi shi sai ka yi shawara da wani ba karka yadda wani ya sa ka saba ma Allah karka yadda wani ya sa ka saba ma Allah karka yadda wani ya sa ka saba ma Allah Allah ba a mishi dalili da wani ne da kai da wani duka Allah ba zai bar ku jama'a mun fahimta haka da su ce antum qaddamtumuhu lana ku ne kuka jamu a cikin wannan bala'i fa bi'sal qarar tir da makomar da muka samu wa qalu rabbana da ya ubangiji man qaddama lana hada Allah duk wanda ya samu a wannan musifar ya gabatar mana da ita fa zidhu azaban bi'fan finnar Allah ka mishi dadin ninkin baninkin azaba akan wanda zaka mana to ai duk dai ko qala likullin kala sai Allah ya ce li kullin dhi'fun dukkan ku ninka muku zanyi walakin la ta'lamun ku ne ku sani ba wa idh yatahajjuna fin nari وقال الذين في النار لخزنة جهنم يخفف عنا يوما من العذاب الله يتي وإذ يتحاجون في النار Allah ya ce lokacin da suke ja'in ja tsakaninsu da iyayen gidansu a cikin wuta ya ƙulun lazina stakbaru wa ya fa yaqulu du'afa lil ladina stakbaru wa'inda suke masu rauni ƙanana, mabiya za su ce lil ladina stakbaru ga manyan su yaqulu alladina yaqulu wa idh yatahajjuna fi an-nari fa yaqulu du'afa lil ladina stakbaru inna kunna lakum taba'a? za su ce yalla koi mu a duniya binku muka yi abinda kuka sa mu yi shi muke yi inna kunna lakum taba'a ala gafarta malam abinda kuka samu a kai shi muke yi na kunna lakum abin abinda muka gani kuka ce mun shi muke yi fa hal antum mugununa anna nasiban minan nar yanzu yalla ba bada ku je ku rage mana wani yankin azaba yanzu bada kuma Allah bayanin cewa ku kuka samu wannan abun muka yi ba qala allazina istakbaru inna kullun fiha manyan sai su ce musu to ai dukan mu muna wutan wadda baya ciki shine za a ce ya taimaki na ciki inna kullum fiya mu kuma da ku duka ga mu a ciki inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya gama hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam sai su hadu duka da manyan da waɗanda suka bi su sai su roki masu gadin gidan wuta ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azabi yamba ya ba mu hutu ya sassauta mana azaba na ini guda abdullahi dan abbas ce abinda suka roƙa duk shekara dubu a musu hutun ini daya Allah zai ce bai yadda ba wakalar ladina li likazanati jahannam waɗanda ke wuta gaba ɗaya manya da ƙananan sai su juyo su roƙi masu gadin gidan wutan su ce ku roƙa mana Allah yukaffif anna yawman ya ba mu hutun ini daya a ini ɗayan kar a mana azaba Allah zai ce bai yadda ba qalu su ce musu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma qalu sai mala'ikun su ce musu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat wai manzannin ku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyananu ba wannan abin da yasa aka kai ku wutan tsakanin ku da Allah dama ba a gaya muku zai iya kai ku wuta ba qalu bala su ce an gaya mana qalu fada'u sai mala'ikun su ce ku roke shi da kanku wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal Allah zai ce ai ni kafiri in ya roƙin ma roƙon banza yayi inji Allah dan wuce don ya roƙe ni ma Allah zai ce roƙon banza ne eh duk abin da da yi karka yadda ka shiga wuta duk abin da da yi karka yadda ka shiga wuta aiki ke kai mutum wuta aiki ke kai mutum anta Allah bai taɓa murɗa wani dole kai shi wuta ba duk wanda kaga ya je wuta shi ya kai kansa karka yadda ka shiga wuta duk abin da da yi karka yadda ka shiga wuta Allah ya yi maganan 'yan aljanna a cikin suratu safan sai ce a zalika khairun nuzulan am shajaratu zakum inna lahum alaiha da shauban min hamim Allah bayan ya yi bayanin yadda 'yan aljanna za su yi shagali a aljanna sai ya ce ma al'ummar annabi a zalika kairun nuzulan am shagaratu zakum yanzu wannan liyafar ita ce mafi alkhairi gare ku ko kuma a ba ku itaciyar zaƙun ku ci Allah sai ce inna ja'alna ha fitnatan lizalimin ita zakum Allah ya ce mun samar da ita ne don ta zan fitina ma'azzalumai ha shajaratun ta takhruju fi aslil jahim Allah ya ce wata irin bishiya ce da take fitowa daga tsakiyar wutan jahannama duk bala'in jahannaman nan na rantse da Allah bishiyar sai ta fito ta tsiro ta yi ganye ta yi ƴaƴa ka san ai ba bishiyar lafiya ba ita ce ashajaratul mal'una da Allah ya tsine mata albarka a suratul isra'i to Allah ya ce wannan bishiyar a cikin jahannama take tsira malam ko wutan duniya bishiya ta tsiro a cikinsa ta yi ganye bishiyar lafiya ce inna ha shajaratun ta fi asalin jahim bishiya ce da take fitowa daga asalin wutan jahim al'uha Allah ce ‘ya'yanta ka annahu ru'usu shayatin kaman kan shaidanu yake fa innahum la'akiluna minha Allah ya ce ‘yan wuta da su ci daga wannan itaciyan famali'una min halbutun za su cika cikinsu dam da wannan itaciyar thumma inna lahum alaiha Shauban min hamim sannan akwai wani surki da za a ba su su sha na tafashashen ruwa akan wannan itacen mai inna marji'ahum la ila aljahim idan suka ci suka sha kuma sai a mai da su wuta shine ma'anan ya tufu na bainaha wa baina hamimin an za su yi ta tsakanin wuta da wannan tafashashen ruwa da ya kai iyaka wajen tafasa idan suka ci itacen bayan sun ci itacen Allah sai ya dauki wannan ruwan a basu Allah a suratul safat ne ko dukan ne ya siffanta ruwan ce inna shajaratar zakum Allah ce kun ga itaciyar zakum din nan ta'amul asim Allah ce abinci ce ta masu sabon Allah duk lokacin da kaje zaka saba ma Allah mallan ka tana cewa wani kofi kake saya na irin wannan ruwan da zaka shiga wallahi tallahi duk lokacin da kaga ka tsaya akan sabon Allah ka sani ciniki kake na irin waɗannan ruwa da zaka shiga inna shajaratar zakum Allah ya ce kun ga itaciyar zakum ta'amul asim Allah ya abinci ne ta masu saba ma Allah kal muhli yagli fil butun Allah ya kamar dalma haka take tafarfasa a ciki idan aka ba mutum itacen ya ci cikin sa yadda kaga ake bararraka dalma in za a yi tukunya ko ake narka karfe Allah yace ce wallahi haka itaciyar take yi a cikin cikin wanda ya ci ta ka galil habib Allah yace kamar irin tafarfasan tafasasshen ruwa idan aka bararraka ruwa za a yi ruɗe yadda kaga yake bararraka kan tukunya Allah ya ce haka wannan icen yake bararraka a cikin mutum in yace khuzuhu idan aka bashi yace Allah sai ce ku kama shi fa'tiluhu ku fiffizge shi ila sawa'il jahim ku kashi tsakiyan wuta ku jefa shi thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku kwara mai ruwan zafi akan shi zuk Allah sai ce dandana ka ji innaka antal azizul karim ai ku ne su yalla a duniya masu taurin kai da kimbin gaskiya duk lokacin da kaga mutum wai yana saba ma shari'a yana kimbin Allah ya tsunduma a saban Allah na ran da Allah yana bata lokacin sa to ruwa ne ga sunan kala kala na musiba a suratul ce yus haru bihi ma fi butunihim wal julud walakun maqami'u umin hadid Allah ce wannan ruwan yus haru bihi ma fi butunihim wal julud akan narkas da abin da ke cikin cikinsu na kayan ciki da fatun jikinsu da wannan ruwan idan aka ba wa mutum ya sha duka kayan cikin shi sai ya burge sai ya lagube in aka watsa mishi akan shi duka fatan jikinsa sai ya zagonye kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan da ya zuku da azab idan fatan ta zagonye Allah ke sai a sa mai sabuwa amin da Allah ya yi maganan abinda yan aljanna za su sha sai ce kaman huwa khalidun fin wasu kuma an hamiman faqatta am'a'ahum Allah ya ce yanzu wadda zai samu liyafar aljanna ya yi daidai da waɗanda za a shayar da su tafashashen ruwa wadda zai tsintsinka hanjinsu da kayan cikinsu to wannan ruwan ba za a yi shi ba ne an yi shi wuta tun kankaje tana nan aljanna tun kankaje tana nan duk abin da za a jiyar da dan aljanna daɗi da shi an tanade shi kafin dan aljanna ya je duk abin da za a azabtar da dan wuta da shi an tanade shi kafin dan wuta ya je abin da yake kan mutum limis li haza faliya al aminu kowa ya tsaya ya yi aiki mai kyau irin aikin da zai amfani shi irin aikin da zai taimake shi Allah ya ce ya jarra'u zai dinga kwankwada a tilas a dolen dole wala ya kadu guhu ba zai kai ma ya haɗiye abinda ya gunsa a bakinsa ba wai a tihi mautu min kulli makani mutuwa za ta zo mishi ta kota ina zai ji mutuwa wa ma huwa bimayyit Allah ce kuma ba zai mutu malam idan dan wuta ya ji abin da ya ji in yan wuta suka ji abin da suka ji za su zo su nemi alfarman maliku maliku shine mala'ika in charge shine babban mala'ikan da yake kula da gadin wuta wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk لقد جئناكم الحق ولكن أكثركم للحق كارهون ونادوا يا مالك da su kira su ce ya maliku li ya ƙabi alaina rabu Allah ya kashe mu Allah ji kamala bakar mamad gumi ya ce ɗan adam yadda mutum yake da bala'in son rayuwa yake da gudun abin da zai kashe shi yau mutum ya zo yana neman alfarma a kashe shi ya ce ya ga abin da ya fi mutuwa ba liyakubi alaina rabbu ka roƙa mana Allah ya ƙarar da mu ya kashe mu kawai ta ƙare kala sai ya ce musu maki su zai ce musu wallahi tabbata da ku ina ji'nakum bil haƙi zai ce ai an zo muku da gaskiya a duniya na aktharakum lil haqqi karihun ba ku son gaskiya ne kin gaskiya ya ja muku wannan wai duka ga ana wata magana kaza kaza kaza yi ƙoƙari ka kyautata naka karka yadda wani abu ya ɗebe ka wuta da gaske ne wuta da gaske ne wuta da gaske ne wuta da gaske ne karka yadda wani abu ya ɗebe ka ka shiga wuta wai kana jin haushin wani wai kana menene wani da duk wannan duk bata lokacin ka da kai aji yana tashi ne lokacin da ka zama dan aljanna aji na tashi ne lokacin da ka zama duk abin da za ka yi a duniya ka nemi aljanna in aiki da ka yi na ibada ka nemi yardan Allah ka yi abin don Allah duk abin da mai faɗa zai faɗa ka yi abin don Allah domin wadda zai biya ka shi ne Allah mutane ba za su iya biya ka duk abin da ka yi don ka burge wani ka bata lokacin ka kar kuma ka yi wani abu don ka ba ma wani haushi da wannan hanyar ake samun yardan ubangiji da wannan hanyar wadda suka fahimci haka wallahi haka suka ɗauki duniya malam na rantse maka da Allah kaga duniya ka dinga kwatanta ta da kwale-kwale da yake lodi daga wannan gaban zuwa wancan gaba idan ya je ya lodo ya je ya sauke zai zo ya sake lodi a wannan bakin gaban ya sake kaiwa ya loda to idan kana wannan gaban ko kai ne na nawa akwai ran da lodi zai zo kanka akwai ko babu duniya kaga yau din nan yau din nan yadda muke maganan nan na rantse maka da Allah ta lodi mutum sama da dubu hamsin ta kai su kuma gobe za ta loda kuma jibi za ta loda ina dai akwai ran da lodin har da kai a ciki da gaske ne yau an kai waɗansu Allah ka ya san iya wadda aka bisne a Bauchi, aka bisne a Kano, aka bisne a Gombe, aka bisne a Najeriya, aka bisne a Niger, aka bisne a duniya. Waɗanda ta loda yau ta kai su shekaran jiya ta lodi waɗansu, shekaran jiya da ta yi lodin na jiya suna duniya. wadda kuma yau ta loda ta kai yau din nan an kai su mu kuma ga mu a raye to gobe kasan da kai za a yi ko ba da kai ba duk dai daren dadewa akwai ran da za a loda da kai duk daren dadewa akwai ran da za a loda da kai to ka fahimci waye ubangijinka ka fahimci yaya matsayin rayuwa ka fahimci meye matsayin duniya ka yi mata mu'amala yadda ubangiji ya ce haka take kar kai ka ba ta fassaranka na kanka da kanka da ka bata lokacin ka ka tsaya ka rike addini da kyau ka rike addini da kyau duk abin da zai zo ya sha gaban addini kai watsi da shi duk abin da zai sha gaban addini kai watsi da shi ka rike addini da kyau kana tuba kana istighfar kar ka yadda kai bid'a a cikin addinin ka bid'a sharrin abu ne mafi tarko da shedan ya dana ma dan adam nan ya lalata shi ya halakar da shi shine bid'a malamai suka ce gwamma ka zama dan iska da ka zama dan bid'a domin dan iska kullum yana fatan zai tuba dan bid'a kuma yana ganin zai shiga aljanna ne da bid'a saboda haka ba zai tuba ba tunda yana neman ya shiga aljanna ne da shi saboda ka guji kafirci ka guji shirka ka guji bid'a ka guji sabon Allah ka ci gaba da tuba da istighfari ka rike addini da kyau ka rike addini da kyau ka rike addini da kyau idan ba haka ka ɗauka ba wallahi da ka sha mamakin duniya kaga duk duniyar nan duk yadda kake ji wai makabarta ta cika an bude wata sabuwa ba wanda yayi ban kwana da mutanen an su kafin je kwanta a wajen yadda kaga kowa ya tafi haka da ka tafi ba ba za ka ma mutanen masallaci sallama ba kawai da a gaba ka nan ne wallahi kawai da a gaba ka nan ne ba sallama da kai da mutanen gidan ku yadda kowa ya tafi haka kai ma da ka tafi to abin da garan da aka daga kafanka a nan da garan da aka daga kafanka a duniya na rantse da Allah iya abin da zaka dogara a jikinsa aikinka kullum ri'in ma kasaba rahim kowa jinginarsa abin da ya aikata in mai kyau mai kyau in maras kyau maras kyau karka yadda ka bata lokacin karka je ka bata lokacin Allah ya ce wa ma huwa bimayyit kuma ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun galis Allah ya ce a gaba gare shi akwai wani azaba mai kauri da yake jiransa wannan azaba mai kauri shine azabar wuta azabar lahira azaba da Allah zai azabtar da shi a bisa kafircinsa da mummunan aikinsa to amma imani da aiki mai kyau shine kadai mafita ma wadda yake da kwakwatacciya kuma buɗaɗɗiyar zuciya Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan imani da aiki mai kyau Allah ya muku albarka Allah ya mu dace da alkhairan duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik